أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا ثم الصلاة والسلام على من جاء بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وبعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله wa a kwana a tashi bahaushe ya ce zara ba ta tsala dani kuma maganin kada a yi kada a fara amma idan aka yadda aka fara to za a shiga labarin an gama yau ramadan ba goman farko ba ba ta tsakiya ba ta ƙarshe ma ka fara zara to yadda goman farko ta zo ta wuce ta biyu ta ƙare to abin da ya ci doma an ce ba zai bar awai ba kenan abin da ya cinye ta ɗayan da ta biyun to zai cinye maka wannan ma sai ta ma fa saurin cinyewa da wuri yanzu nan yanzu da rana ya to an kaji lissafin da kake wa kanka da ka caji da aka haɗa maka sai da Allah inda tsawon kwana abin da ke son tattauna a kai a komai su ake dan adam ya cikawa komai su ake dan adam ya kyakkyawan ƙarshe a ramadan na musamman ne mun sani wata ne da tutta hufi abwabul jinan ake buɗe ƙofofin aljannatai ake rufe ƙofofin wuta ake cewa ya bagiyar kairi a ƙabil ya mai neman alkairi wato fuskantu wata ne da aiki kankane za ka yi a lillinka maka ladansa azumin da kake yi ko mala'ika ba a aike shi rubuta ladansa ba Allah kaɗai shi ne kawai ya san wato girman ladan azumi wanda kuma aka ce inda wani zai yi azumin ka ba shi abin buɗe shi ka zai masa sanadiyya ko a gidansa ko a gidan ke zuwan sharuwa ko a masallaci ka kai to kana da wani ladan azumin bayan naka shi ma kuma dai yadda ba a san shi ba haka wannan da ka sama ba a san girman ladan ba tare da cewa shi kuma wancan mai azumin da ya ka samu daga cinsa ba a taɓa masa nasa ba kai ka san wata falala wata baiwa sai Allah subhanahu wataala mala ina da ji sosai wata sai sai Allah subhanahu wataala saboda haka wannan watan shine gashi ya taho da duk wannan alkhairan nasa mun cinye daya biyu mun shiga uku kashin yake nake nake magana to abin da zai nuna maka wata ne da ake so a ƙara aiki hadisi ya zo ya ce maka kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ajwadin nas Manala daraja da mutum Allah ta tabbata a gare shi ne mafi kyautar mutane in an ce aljudu a wajen masu larabcin wai wata kyauta ce da ta haɗa abubuwa guda uku idan kiranta aljudu shine kyauta da abin da ya dace lokacin da ya dace ga wanda ya dace duk kyautar da ta haɗa wannan sunan idan ya ce aljudu to sai ake baka labari a wannan hadisin annabin rahama shine ajwatu shine mafi yin irinta kuma ita wannan to mafi yin irinta a cikin mutane annabi ne ajiyar a tarihin duniya sai kuma a ƙara ce maka wa ajiyar ma ya kunu fi ramadana lokacin da yake ƙara linka haka ɗin ba kuma in ramadana ya tsaya a gari banza ya fi kowa irin ramadana ya tsaya ya ƙara linka ya ƙara kun kowa inda za gane ko ba ramadana annabi rahama sallallahu alaihi wasallam haka yake wata rana a hadisin muslim an je yaƙi an dawo aka samo ganima mai yawa dabobi saboda tunaninka dabobin da aka samo na ganima aka shigo da su madina sai wani mutum shi ba musulmi ba ne kawai sai samu labari annabi rahama sallallahu ya dawo da ganima kawai sai wanko kafafu daga ƙauyensa ya taho ya zo ya karɓi ganima ita ma ganima ba wai wanda ba musulmi ba a musulmin ma sai wanda ya je ya ci za ka yi wanko kafa ya taho karɓar ganima kuma abin da zai baka mamaki da ya zo ba wai cewa annabi sallallahu alaihi ba ya zo neman alfarma a'a ka'ida ma ya zo da ita dan duba wa tsakanin wani dutse da dutse ya sai ya rasa zali wannan dutsen nake so ka cika min da dabbobi to kaga in yanzu ne ayo kafin ba shugaban ya magana yanzu yan banu na iya za su karantake shi to amma shi annabi sallallahu alaihi a lokacin sa duk inda ya kai da daukar zafi ko kaga su ko ba sai ka taka sun saboda za ka je gyaran gida ka bata ido in kana da wani hukunci a hannun an canja ba sai ne da kai ake shawara wala ka yana yin wannan maganar kawai annabi sallallahu alaihi wasallam sai kalli sahabban sai ce ku je ku koro min dabbobi ku cika min wannan wurin da ya nuna aka je aka koro dabbobin aka cika wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga sunan ashe shi zuwa yin jarraba annabin da abin da ya sani mana abin da ya sani shine annabi sallallahu sallama da mai yawan kyauta ne la sakaba bi aswaqi ba ne daga murya a kasuwa bane baya rama mummuna da mummuna walakin ya afu wa yasahu yana afuwa yana kawar da kai za kawai zuwa ya gwada shi in gaskiya ne shi haka ya karanto a cikin attawarsa haka annabi sallallahu alaihi ya ce kora ya tafi kora ya tafi tafiya yake amma hankalinsa ba a gaba ba hankalinsa yana a bayan da ya baro me yake tsammani yana jira da an ce masa kai dakata an tsayar da shi tafiya tafiya a ce masa ga kaza ka kaza shiru ba tsaye da shi ba ya ga fa kai ruwa fa ta sha da gaske ne fa an bashi ai yana zuwa kauyen su sai kasa hakuri ya shiga cikin gari a bayan gari ya daga murya yace ya qaumi aslamu fa inna muhammadan yuqi ada amal la yakashal faqata yace ya qaumi ya ku mutana kawai ku musulunta ya wuce su duk musulunta a karkashin sa babban dalilin sa ɗaya kawai yace fa inna muhammad yuqdi adaa man la yakashal faqa wai muhammad sallallahu alaihi wasallama yana kyauta kyautar wanda baya tsoron talauci sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kaga wanda yake nuna maka ne wanda yake nuna maka kenan ko gari banza abin da ke nufi gari banza a malam ban fiye san surutu wani matsala ta ko gari banza wato shi annabi sallama ya fi kowa kaga a wannan ba a ramadan bane to sai aka ce kana ajwadun nas sai kuma aka ce wa ajwadu ma yakunu lokacin da ya fullinka kyautarsa fi ramadan a cikin watan ramadan to har yanzu ba nan da ke so mu tsaya ba in ka koma kuma game da wannan goma karshen sai hadisi yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza dakala al-ashru ya kasance idan wannan goman ta shigo shadda mi izawa sai kara daura damararsa wasu ka ce ya ce ta nisantar matarsa don masallaci ma yake komawa itikafi na ɗaya kenan abu na biyu ai kaza ahlahu sai ya tayar da iyalansa wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha ko ku anfusakum wa ahlikum nara kai gwanda duk da azan baka taba kara su baka faɗaitar da su abinda kai ake faɗaitar da kai wani bai taɓa yi ba kawai da ya ga suna yi suna zuwa masallaci ba ka san faɗaka ma tana da tasiri in da sun sani ƙarin faɗaka ƙara azantar da su ne amma kai ba ruwanka to yanzu ka ji annabin rahama in shadda bi izarahu daya abu na biyu wa ahya lailahu sai raye daransa to mahallin shahid din sai wa kana yujahidu fil ashar al awakhir ma la yujahidu fi ghayri ya kasance yana kokari yana kai gauro yana kai mari a goma wannan ta karshe da muka shigo da tun daren jiya aka fara irin kokarin da bai yi a baya ba wannan shi sa na fara ce maka kullum karuwa ake nema musamman hanyar tafiya lahira kyakkyawa ake nema cikawa da imani ake nema tun kafin mu yi nisa ka lura da wani abu babban da ya sa kawai ka dage a wannan goma akwai wanda mun yi azumin ramadan da su bara amma mafi yawanci an kai wasu makabarta da kai wanda ba kai su makabarta da kai ba ka ji labari wasu ma ka je ta'aziyya amma kuma ka san ba a wancan sallar idin na karamar sallah aka lika musu agojinsu ba aka ce ko ku ba daga bana kun gama idi ba lika musu ba a'a wasu daga cikin wanda suka riga mu gidan gaskiya ma bajet ɗinsu na rayuwa sun fi namu wani littafinsa ya fi nawa ya fi naka amma bai san ba ta ƙare to abin lura shi ne kamar yadda ya tafi bai san ta ƙare ba ka shi kabari ko kuma kaje jana'izarsa ko kaje ta'aziyarsa to ni da kai mun ga dai bana mun gode Allah ni'ima ce ya mana ta ganin bana ga sha mun shigo goman karshe to amma fa tufa sai ne tsawon kwana ga kenan baka sani ba kamar yadda wajen suke na karshe ba su sani ba ban sani ba to wannan din da muke ciki ka kyautata shi ƙarin kyautata ya zai maka husnul alkatima in ya zama shi ne na karshe wanda ya zama na karshe ba fa dama na cikin lissafin ka yi da kyau mai riba mai faduwa a wajen to kaga wannan goma din to ka tashi ka zage dan kana da abubuwa masu yawa ɗaya daga cin mu mai zasu ramadan din ababen da ramadan din ya samu bambanci da su kan sauran watanni ai akwai lailatul qadar ko wanda lailatul qadar muttafaqun alaihi yana watan ramadana a ramadan yana wannan goma kuma ana neman ta ne a mara daren jiya sai kuma daren sha uku sai daren sha biyar sai daren sha bakwai wanda mafi yawanci sun an jiya da daren sha bakwai sannan sai daren sai daren sha tara ashirin da tara afuwan ashirin da tara so kaga wannan yake nuna maka to kai yanzu tunda abin ko kaza ko kaza ne to kawai ka haɗe goma gaba ɗaya mana a ga inda ka haɗe goma gaba ɗaya shi kenan kai ba ka da dan can a ce ba ka zai samu da zakarar bai taso ba duk abubuwan nan manyan alkhairan na ramadana duka ana ta'allaka su da dacewa da gaba ɗayan su misali hadisi madau hadisai guda uku man sama ramadana imanan wa hatisaban gufira lahu ma kaddama min zambi kaga wanda ya azumci ramadan ramadan sunan sati ne ko sunan wata ne sunan wata ne 29 ko 30 to kaga man sama ramadan aka ci na biyu man qama ramadana wanda ya tsayuwar daren watan ramadan shi ma kaga sunan wata ne kamar dai man sama ramadana ba ba aba ayyami ramadana ba balle wata ranka je sallar tarawih wata ranka ki zuwa wai ka sha ruwa ya kayar da kai dama ka san zai kayar da kai ne saka sha da yawa to kuma yanzu ka bar wannan farar dan shi hadisi man kama ramadana yace ba sai man kama ba aba ayyami ramadana ba a man kama ramadana ramadana sunan wata ne in larura ta zo ta hana kai larurar da shari'a ta yadda da ita ba irin taka larurar ba la yau ba zan iya zuwa ba wannan kai ne ba za ka iya zuwa ba larura ba ne kadan da ma kai ka haifar da matsala ko kuma son zuciya ne amma in larurar da shari'a ta yadda da ita larura ce ta hana ka yin abin da kake daidai lokacin sai a ce mala'iku su rubuta maka to kaga wannan ma man kama ramadana hadisi na uku shine kuma man kama lailatul qadari imanan wa hisaba duk wanda ya tsaye wa daren lailatul qadari yana mai imani yana mai neman lada an gafarta masa abin da ya gabata na daga zunubansa to kaga tunda lailatul qadari din nan lalabe ne ko kaza ko kaza ya za yi rama ka yi daren lailatul qadari shine kawai goma baka yi wasa da ita ba ba abin da ka rage a cikin ta sai kai ta sa'id bin musayyib ka san abin da sa'id bin musayyib yayi da ya karanta hadisi mai falalar ranar juma'a irin wannan cewa almuhajjiru ilal juma'ati kal muhdi badanatu wanda yake zuwa masallacin juma'a da jikkifi ma'ana a sa'a ta farko to falalarsa darajarsa kamar wanda ya yanka taguwa ne ya rabar da naman tafi sabilillahi a kowace juma'a wanda yake zuwa a sa'a ta biyu kamar wanda ya yanka saniya ne wanda ya yanka tinkiya wanda ya yanka kaza wanda ya samu kwai sai wanda shi ba zai samu komai ba ya zo liman ya hau kan mumbari duk wanda ya zo masallaci liman ya hau kan mumbari rijistar an rufe ta saboda mala'ikun da suke rubuta sun nade su ma sauraron hudu ba ana hudu ba ba a zance mun ci da kyau ba a so kayan ana hudu ba mun sha faɗa amma wani karatu da mutane ba sa kiyayewa za ka zo sallar juma'a kai ɓarin hudu ba kawai ka tashi a cikin sallah yanzu da shekar mutum ya ne ko yana kiran ɗan agaji a karɓi takardarsa duk ɗan abubuwan da ake ɓata juma'a su kawai in dai ana juma'a ko mu mutum magana yau in ka masa magana ko yi lagawo gaba daya ba za ka mu kiyaye bare ka lokaci tsallaka mutane ana ta ana hudu ba kawai in dai ana hudu ba tsit ake to ka ji mala'ikun ma da suke rijistar wanda suka zo su din da sa'ad da suka zo liman yana hawa mun bari sai su zauna ba a motsi ba a wani action in liman yana hudu ba in ba larura ba saboda haka shi sai ibn da ya karanta wannan hadisi sai ya yi ƙoƙarin to bala duk ranar juma'a sai ya samu wannan darajar to ya za a iya samu ta yanka taguwa ita ce daraja ta farko shine ya san wane lokacin to da ya bibici maganganun malamai akan tantance sa'a sai suka yi saɓani wancan in ya ce tara ne wancan sai ya ce goma ne wancan sai ya ce sha ɗaya ne a'a ya je ya kama mai goma ba shine mai cin ba ko mai tara ne saboda haka ya zai iya fita daga saɓani sai ya ɗora wa kansa shi ko to tun da haka ne duk ranar washe wayewar juma'a duk daren alhamis kenan daren alhamis da dare wayewar juma'a to ba zai ba zai sallah ta asubahi ba a kowane masallaci sai a masallacin da ake sallar juma'a kamar wannan kenan in kuma yin sallar juma'ar ba zai fita ba daga masallacin har sai an yi sallar juma'a kaga yanzu ba wai mala'ikun ba lokacin ma sai dai sallar da shi a ciki to su masu rubuta ga suna rubuta wanda zo da fara to ga wanda aka tara a ciki eh wai biri da ya ga ta alin jiwa ba ya ce ga ma fi da gaske kai ka ji da ɗan karamin ƙoƙari ka je da ake neman aljanna da Allah wa wasari'u ila magfiratin min rabbikum din da yake fal nafasin mutanafisun masu gogayya sai shi ka je da ake gogayya da yake fal ya amalil amilun masu aiki sai su aiki a sortin safati to ka je da ake yin aiki ba wasa ba a aibu haushi ya gama karatu ba a bori da sanyin jiki ba a neman aljanna da wasa tanafusi ake yi ba wannan yasa ba sabai da shiga masu kuɗi kamar da kaga irin masu kuɗin da suna ta daban abinci ciyarwa ta azumi shayarwa a lokacin suka ga za su yi sallah tare za su yi azumi tare daga jihadi ya zo su ɗauki nauyi su kuma fiƙihun su ne kyau ne ma'ana fahimtar su ne kyau ce saboda sun san duk wanda ya fika aiki to aljanna ku ba ɗaya ba ta za aljanna hawa hawa ba kuɗin gora ba ce hadisin mubarak dan sami ya ce bayan imani kowa zai shiga aljanna alama kana min al'amali a bisa gwargwadon aikin su. kaga tunda abin gwargwadon aiki ne wanda ya bika aiki kaga sai dai ka hange shi ya wuce ka to suka ga sabumai masu kuɗi bayan an yi sallah tare suna ciyarwa kuma sun fahimci wannan cewa duk wanda ya bika aiki ya bika aljanna sai suka yi komin kwamiti na marasa kuɗi kenan sai suka suka ce ya rasulullahi ƙara muka kawo me ya faru suka ce zahaba a bisuri bil ujuri kawai masu kuɗi sun tafi da lada ya aka suka tafi da lada suka ce to yi na kama na salli sallah lokacin biyar da muke su ma biyar suke ba uku suke ba biyar balle mu a sallah waya su muna kama na su suna azumi kamar yadda muke azumi talatin ɗin su ma watan guda suke to inda matsalar mu take tasowa da su waya ta tasaddaqu na bi fuduli suna sadaka da ranar dukiyar su mu ba mu da dukiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi a awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna bihi Allah bai sanya muku abin da za ku yi sadaka da shi ba ku tafi kullu takbiratin sadaka kullu tasbiyatin sadaka kullu tahlilatin sadaka al'amru bil ma'ruf sadaqatun wa nahyu 'anil munkari sadaqatun kai wa fi bu'i ahadikum sadaka dayan ku baya tare da iyalansa za a rubuta masa lada sadaka kace kai ya rasulullah ayati ahaduna shahawatahu wa yakunu lahu ajra yanzu ɗayan mai biya bukatar sa ya auren sa don jin daɗin kansa kuma a ƙara masa da ladan ga neman ladan ba suka zo amma suka kuma ladan ya zama arhara a ce har ma mutum ya sami su za a rubuta masa ladan sadaka da ke wajen malamin duniya suka zo sallallahu alaihi wasallama sai ce a ra'aytum to kuke gani lawa ba a fil haram da dai tashi biyan bukatar da haram ya biya zane je za a rubuta masa alhaki a alhaki kai sun san wannan sai ce to wa kazalika haka in ya je ya aure za a rubuta masa lada sai suka tafi suna ganin a ashe rahin sani ne kaza ta kwana akan dani ana tasbihi ana halili ana kabiri ana tahmidi tafari da iyalai riba bi ta sauro dan sai labari ya bulla cikin masu kuriya an kama wani samfurin ibada tasbihi da hamidi da halili to su ma kuma suna da harshe da lambar da gandar ba kuma rufe musu can za a sa musu ba kawai su ma sai suka fara subhanallahi walhamdulillahi a kwamati aiki bai kare ba suka da ya rasulullahi baya ta haihu me ya faru sun gane hadisin yana cikin arba wani hadisi amma ƙarar da sai ka tafi bukari hadisin bukari ne ce a zalika fadlillahi yu'tihi man yasha da shi to wannan abin da gani a nan falala Allah ce kuma yana ba ma wanda hikimar ta zarci ya zaɓe shi to da Allah yanzu kai a zamanin ka kai ma da Allah ya baka abin da ka san kafuwa na da wani a unguwar ku ko a garin ku ko a ƙauyen ku kana irin wannan amfani da damar dan sun nasu da kai shine kuma ka yi kokari ka fita aljanna tunda an baka kai damar kamar yadda ka ji sabon nan su suka yi to kaje na farko abin kai falala ne to na biyu kuma kai kai zabi to kai kuma mai kawa Allah kai irin ta sahabban nan ko kai kana nan kana tsami kana dabara kana wayo tsakaninka da Allah ba tsami ba dabara ya fi ka sanin kanka ya fi ka sanin abin da ya baka tun kafin ya baka to me zaka boye masa ka boye wajen mutane ka shiga rigar wahala kai ma ai kun san yadda ake ciki ana Allah ya kowa sani dan adam me zai maka amma Allah kuma baka saka boye masa kana yaudarar kanka ne yanzu da alkhairan da kaga ana gabatarwa da azumin nan shi alkairin azumi jikinka ya gaya maka idanka ya nuna maka ne kai ma ka gani kuma kowa yana jin daɗi ya ga alkairi ko ba shi ne ba ko ba shi wa ba to amma ka san da matsalar take tasowa tambaya ɗaya kamata ka kanka da naka a ciki na alkaran da ake yi da naka in ba naka a ciki su wanda suke kai sukewa ko kansu sukewa to in kansu sukewa inda suke yi dan shi kai ba za ka ba kai za a baka ganin duniya su ne za su tafi yasa suke tanadi kana kanka wannan tambayi to shi yasa tazawwad lillazi la budda minhu fa innal mauta miqatul ibadi yace ku yi guziri ga abin da ba makawa ya zo sai ya zo dan in ba ku sani ba mutuwa ita ce miqatin da bayi ba sa ketarewa mai aikin hajji yana da miƙati in ya bar miƙati bai niyya ba bai harami ba yana da matsala to haka ita ma mutuwa miƙatin da ba a tsallakewa ce yace a tara za an takuna rafiqa qaumin kai za ka zo ka zama abokin tafiyar mutane amma lahum zadin wa an ta bigairi zadin su suna da guzurin tafiyar kai ba guzuri to wani ayyukan da kake gani a alkairan azumin ai guzuri ne na mutane to kai da naka a ciki ko kuma lahum zadin wa an ta bigairi zadin su suna guzuri kai ba ka da guzuri ka kuwa iya ba da labari wani ma yi kaza wani ma yi kaza kai ina naka duk inda aka je aka zo da wani yayi kaza ne kaza in dai ba na ka kwana cikin ai tunda kansu suke wa ai ba kai suke mawa ba kowa yayi kansa yayi wa an je lahira fa man ya amal ne wa man ya amal wala tazuru wazratu wuzra ukura wata rai ba ta daukan alhakin wata rai abinda kowa yake zai gani to kai ina naka alkhairi to nan kwanakin guda goma kaji ana neman su a goman mara Aisha radiyallahu ta'ala anha ta tambayi Annabi rahama sallallahu alaihi wa sallam wata addu'a wani wurdi wani laƙani zai bata wanda ya fi dacewa da waɗannan kwanakin guda goma sai ta ce ya sai annabi sallallahu alaihi ya ce da ita yawai ta faɗin Allahumma cikin afuwun afuwa fa afu anna ko afu anni Allah kai mai afuwa ne kana san afuwa kai mun afuwa a ruwaya turmizi Allahumma innaka afuwun karimun afuwa fa afu anna ya Allah kai mai afuwa ne mai karanci ne kana san afuwa kai mana afuwa ya ce ka yawaita faɗin wannan to kai ma wannan goma ɗin da ta fara tun daga daren jiya ka yawaita ko a sujjadar ka duk ainihin kake tsarin za ka yi addu'a ka yawaita Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anhu ka yawaita rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar dan ita wannan addu'a ce jami a duniya da lahira hadisi ya ce annabi sallallahu alaihi in zai addu'a kwaya daya to da ita yake yi in zai addu'o'i masu yawa kuma ba ka rasa ta a ciki to kai ma ka dage sannan kasar mu kowa ya san halin da muke cikin nita wasu da nan kwanakin da ayyuka nagartattu da ake gabatarwa muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lafiya da zaman lafiya ya mana sharrin yan ya kare mana sharrin yan ta'adda da ta'addancin su Allah ya mana maganin su idan masu shirya ne ya shiryar da su idan ba musu gaba da ya kowa sanin yadda zai mana da su sai dai an ba mu koma masa ba mu kuma mu sake tuba har yanzu dai da sauranmu ne domin inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canja mutane wani hali da suke ciki har sai ma sun kalli kurakuran da sun gyara amma in dai faɗa za a yi ta yi a baki ban bar ɓanna ta ba baka bar taka ba ko muna so zaman lafiya ya samu wannan yaudara kanmu muke ka'idar Allah la yi gayyuru ma bi qaumi in suna cikin wahala ba zai dauke musu bai kawo musu daɗi hatta yi gayyuru sai sun gane kuransu sun tuba jarabawa ce haka idan suna cikin daɗi ba zai jefa musu wahala ba sai sun koma saba masa haka sunnar Allah ce to mu dage da addu'a da fatan alkhairi akan wato kasanmu su za ka kiyamun lalle kada ka yarda waɗannan kwanakin ka yi sakaci a ce ba ka yi ba koyaya bare kuma ka samu halin yi da yawa shi ya fi saboda yanayin da ake ciki garban kwana kake da ramadana ɗin sadaka ka yawaita hadisin turmudi ya ce afdalus sadaka as-sadaqatu tufi ramadan mafificiyar sadaka ita ce sadakar da aka yi ta a watan ramadana ka yi a baya kana da halin yi to ka ƙara in kana da kyau ba wasu ce ka ƙara da wanka yanzu ya ishe ka akan in kana da kyau ka ƙara da wanka hadisan da muka akan annabi sallallahu alaihi wasallama ajwadun nas mafi kyautar mutane wa ajwadu ma ya kunu fi ramadana lokacin da yake kara linka kyautarsa a ramadana sannan idza da kalal asharu shaddan izarahu idan goma karshe ta zo ya kara daura damara ya tada iyalansa kuma aka ce yayi abin da baya yi a wasu goma bai yi ba a wasu goma na kokari to shi fa annabi duk wannan magana da ake sallallahu alaihi wasallama ta tafi ɗin aljannarsa yana hannunsa ba ni da kai lalibi a duhu Allah ce inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yatimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratal mustaqim an gama matsalar hadisi yace ati babal janna zan zo kofar aljanna fa askaftuhu sai in nemi a bude fa qalu man anta sai a ce wane ne faqulu ana muhammad sallallahu alaihi wasallam fa yuqalu bika umirna bi alla nasaha li ahadin qablaka sai a ce da kai aka umarce mu kada mu buɗe wani kafin ka sallallahu alaihi wasallam aljanna ba mai shiga sai ya shiga ta certificate dinsa a hannunsa amma gashi yana ƙara aiki kan ƙarawa shikenan ni da kai su ba kowan kowa ba dan wake a hotel kake ta zance ya surutu ka iya ba aiki za ka tashi a tutar surutu yawwa kawai fal ya tunafasin mutanafisu masu gogayya wato su yi gogayya karatun qur'ani da ƙara dagewa a kansa watan qur'ani ne ka zo goman da a cikinta ne ma aka saukar da alqur'ani da lailatul kadar ne ba ka ziyar da kai da karatun alqur'ani yanzu ka ƙara ka ƙara bashi lokaci kada ka zama cikin waɗanda annabin rahama din tun yana da rayuwa ya kai kukansu suratul furqan ta baka labari kalar ar-rasul ya rabbi inna qaumi takazu hadha Kur'ani qurana mahjura manzon yace ya ubangiji mutane na sun cewa Alƙur'ani malamai suka ce cewa Alƙur'ani ɗayan uku ne ɗayan uku ne akwai na kafirai wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alqur'an walgaw ta la'allakum taghlibun kafirai suka ce kar ku saurari wannan alqur'ani kuma ta hayaniya amma in ku saurara bi za ku so kar ku saurara sai kauracewa kololuwa kenan ta kafirai sai cewa ta musulmi shi musulmi ne amma idan ka ji ya ce wala zalli ne to kabarar harama aka tayar amma in ba sallah ba ba ba da hadi da alqur'ani subhanallah wannan ma kaure cewa ce a ce kana musulmi amma ba abin da ya hada ka da alqur'ani Ke sallah kawai kaure cewa ta uku musulmi ne yana karanta qur'ani wal Allah ma hafizi ne ya haddace baya ma rabuwa da tilawa ko da alqur'ani amma ina ya kaurace masa aiki da ma'anoninsa kuma Allah subhanahu wata'ala ta yi afala ya tadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha mutane ba za su ke lura da ma'anonin alkur'ani ba ko akwai wani rufi ne a cikin zukatan annabi rama sallallahu alaihi wasallam qur'ani hujjatul laka aw alayka in ka san shi to hujja ne a kanka ko a gare ka hujja a gare ka shine ka sani ka yi aiki da shi sai tura ka aljanna hujja a kanka shine ka sani ka take sai tura ka wuta saboda ka kada ka zama cikin wanda wato suke kauracewa alqur'ani ramadan yuhibbul qur'an wal qur'an yuhibbu ramadan ramadan yana san alqur'ani alkur'ani yana san ramadan watan ramadan wata ne na alkur'ani saboda haka sai ka dage abinda baka yi ba a baya to ba a makara ba tunda har yanzu watan bai kare ba kai kokari ka shigar da shi mazanin Allah ka kake cewa zan yi zan yi to za ka yi za ka yi ko da ramadan ya wuce haka mutuwa za ka zo ta sarar da kai ba ka yi wa kanka kiyaman ne damar da kake da ita ka yi amfani da ita domin daga cikin sunayen da Allah ya ma alkiyama ya ce mata yau mai jima'a kuma yau mai jam'i ya ce ne zalika yau mai tagaru yanar da zai haɗa ku a wannan babban birnin tarayyar kiyama ai kasa shi ne babban birnin tarayya kowa sai ya je nan babban birnin tarayya ka abuja wasu ba su je ba sun bar duniya wasu haka za su mutu ba su je ba amma babban birnin tarayyar kiyama kowa sai ya zo to zalika wannan yin alkiyama Allah ya ce yau mai tagaru shi ne ranar kamunga algabnu damar da aka baka mai kai da ita sai an tambaye ka sauraka na gaya maka tsakaninka da Allah babu tsini babu dubara kawai kai wa kanka kiyamar leli shine abin mafita a wajenka cikin damammakin da Allah subhanahu wataala ya baka lafiya ya baka kaga kiyamar leli baka ma hannun yaro azumin litinin da alhamis ba kama hannun yaro wani abin da ake amfani a tribarsa a tribar lafiya da ita dama lafiya jari to kana da shi ka gina kiyamarka da lafiyar da Allah ya baka in dukiya Allah ya baka ita dama an ce wanda aka bashi ita kamar an bashi mabudin aljanna ne sai in yayi kansa ka sassaɓa yanzu na abin da za a dade ko a masallaci ko a unguwa an haɗa an kasa haɗa kuɗin yin idan Allah ya kawo mai kuɗin da zuciya yanzu nan sai minti ɗaya sai rubuta muku cek ɗin an gama ko muku transfer ɗin an gama to ita kamar mabuɗin aljanna ce zuciya in an baka ita to taka ta zama irin tuska su kai su sa a ɗan uba da in ka koma ajin sahabbai shi yana daga cikin mutane shida da ake lissafa su a madina wanda suka kowa kyauta kai su sa a shi ko shi addu'a zama an daga hannu sai yake Allahumma rzuqni malan wa fi'alan karaman fa innahu la yasuhu fi'alu illa bil mali shi kawai addu'a take nan Allahumma rzuqni malan sai Allah ka azabta ni da dukiya wa fi'alan karaman da aiki na karancewa dukiya ta da dukiya bashir ne mai ci bai bari an zube ta falahira a masa bil a'a wa fi'alan karaman da aiki na karanci sai ce fa innahu la yasuhu fi'alu illa bil mali domin yadda al'amarin yake ayyuka ba sa yiwa sai da dukiya Allah kuma ya bashi kuma daga gaske yake aikin yake shi ne wanda wata mace ta zo tana masa barar abin da za ta ci yayi takaici tsohuwa irin wanda sai ta yi bara ina musulmi to ka aiki dan sa dan uba da inda zai zo musulmin ba ma a wancan watan ba a wancan azumi ba in ya ga yawan mabarata ai sai ya sai faɗi da hawan jini a wancan lokacin yace ina musulmi tsohuwa irin wanda sai ta yi bara sai kira leburorinsa yace su tafi gidanta ba su to din gidan ba gidan gaba ɗaya su masa lebur da abu uku kuma wannan abu uku din a wancan lokaci su ne wato mai mafi ya darajar abinci dabino mai gurasa ya ce a masa labar ɗan gidan kaga ita abinci zai ta mutu a gada kuma ya su ɗan sa ɗan uba ne shi ne wanda idan ka karɓi bashi a wajensa ladda ya dama ran ka dawo masa da shi sai ce ai mu ba ma mai da abin da muka fitar sai dai Allah ya mai mana sai ce je ka da shi da zai rayu ai da an kare a na ruwan rugu-rugu wanda zai karɓa ma an karɓa an ɓuya bari kuma wanda yi an san baya abin nan kai su ɗansa shi ne wanda wata rana ya yi tafiya kasuwanci ya bar madina ya daɗe baya madina shi kuma in yana gari sawu baya ɗauke a ƙofar gidansa yan ga katin asibitin yan kayan ɗaki za a yi mata yan za a yi mata aure saboda haka sawu baya ɗaukewa to ya daɗe baya nan ya san za a yi ta zuwa gidansa baya nan da ya dawo a hanyarsa dawowa madina ya samo riba birhami dubu ɗari uku amma kafin ya shigo madina sai ya ce a yi sauri a yi yankuwa a madina duk wanda ya je gidan kaisu dan sa dan uba da neman sa bai same shi ba a tare shi daidai lokaci kaza zai shigo madina ai ka san anan ma imanin ba irin na da naka bane ya daɗe kamar mai sabuwar amaryarsa ai sa amarya kawai Allah Allah yake gan shi a gida in yana da wata yar auta shi kuma sa yar auta ta makale masa amma shi ka ba wai gidansa ba al'ummarsa hadisin turmizi ya ce khairun nas manyan fa'un nas mafi alkhairun mutane shine wanda yake amfanar mutane yasa an kana cikin mutane baka amfana su sai suka ce mallan ya zin duniya fa huwa zadun alaiha wai duk wanda bai kara wa duniya komai ba to shi cikon banci ne a cikin ta reliability ne kawai kai sai ya amfani ga mallan ya zin duniya fa huwa zadun alaiha amma hadisi ya ce khairun nas man yanfa'un nas mafi alkhairun mutane wanda yake amfanar mutane saboda haka kafin ya zo guri ya cika yana zuwa dirhami dubu ɗari aka bayar wato bashi dirhami dubu ɗari biyu kyauta da sadaka yanzu ba ko ɗaya a cikin abin da ya samu na riba kawai da ko jarinsa zai koma gida kai su sa ɗan uba da ake gaya masa matsayinsa a wajen annabi kamar matsayin bodigar ne a wajen shugaba haka yake tare da annabi duk inda annabi ya kai su sa ɗan uba da to kaga wannan ai ba karamin al'amari ba ne to kai ma kai wa kanka kiyamar laili abin da zan ce da kai a ƙarshe shine ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad kowa ya duba ba wai ka duba rayuwarka ba gaba daya fara duba ma kawai daga ɗaya ga watan ramadan zuwa yau din nan me ka gabatar kai wa kanka hisabi tana umar yace hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu a'malakum qabla an tuzanu alafal ya ce wanda suka fara samun sauki hisabi wanda suke kansu da duniya wa sallallahu wa sallam ala man talaqa alquran min nabiyyi assalamu alaikum